dijango da Allah ta fita fa sosai ai kuma duk zancen fita kuma ya tashi ai to na dai maka dai bayani zance za ni so nake da na daga fuska mm, mm, takalmin nan ga fuska ta amma ka yi zaman kura ko a zaman damusa ne dalan za ka min aiki kai min kaji abin da nake so ka gane abin takalmin ba zai taba karko ba kaushin kafa ka shine yake lalata takalmin za ka rinka sayan mai laushi silifa ka rinka amma da zarar ka sayi takalmi da zarar ya lalace dan shirin ina ne kai a a a a kana dirza mun kana dirza mun wannan abin naka ba kana dirza mun kana dirza mun na zuwa dijango sai ka da za a sha ni idan ku sha na za ka yi ina zuwa wani irin sha ne idan zance ka ce so ka ce, in har ni ban yi shainin ba a yi zancen ba za ka zanta ba eh haka ne haka ne dijan ko yes yaya dijan ko fine and good to sai wannan sai wannan wannan fatarsa fatarsa wannan eh. fatarsa ta ta abin nan sai an yi gyara sai an yi mai kai karfa kai mun rauni a kama zuwa da Allah kai ina ina ai ba garin ka baka ba aka shani a a a wa za ka yi wa dinki ni wanke min takalmi kawai na ce kai Lala ka zaba nan san. Wallahi wallahi ki jango. Kana bata mu. Bar mu bar mu bar mu dai bar mu bar mu. dai ka wanke kafa ka bar kafa To ba ni na. To ai kafa ka wanke ba To sai kawai ka gane kai Allah Allah kuwa dan manzo Allah kuwa

sai sai ka ban kudin tafi maza maza maza dan Allah in sauri ka sai ka ban kudin tafiya zan yi to da da ba sauri ba nan wannan layi ne kan bi layin in shi layin mararaba mararaba eh. ta masallaci ko ta ina ta masallaci maza maza dan Allah tafiya zan ban kudin in sauri ina zuwa da Allah ka je sauri na za a biyo in sauri